wannan wani irin kuka kike yi ne ba zilai haɗu aure ne fa abin farin ciki abin jin daɗi Allah ya ka haske kabarin kirmana. Safiya Allah ya ji kanki don kin rasu, idan kina raye. Allah ya dawo da ke hanya madaidaiciya. Allah ya fi miki kurakuranki Safiya. Allah ya ka haske kabarin. kowa ya biki yanzu dai kin sai da za a kin gadi yanzu garin nan yamma ya yi kuma wallahi na manta ban je na bayan kawo shanun gawo da tumakan shi abinci ba bari in je ba su dusa in je mun haɗu dai a dandali an jima ko ga mu nan zamu biyo bayan ko kuwa sai mun zo ni muna nan wuce ba nan ya zo ya tadda ni ban zo ba wallahi ta mun faɗa sai mun zo muna ta shan iska mu Wa salam. Na wuni. Lafiya lau. A gida. Ba lafiya lau wallahi. Na tsaye da kai ko kai hakuri. Ah ba komai kin san kuma ta ba a rabuwa da ku ba a ku da dan aikace aikace na gida. So dole a rinka muku uzuri. Gaskiya ne. To. Um, ban dai gajiya ba ko ba zan gajiya da zuwa gidan eh, ki ba. Saboda kin san Allah yakan yi mutum baiwa wanda shi kan shi bai san wasu irin baiwa Allah ya masa ba. Labari yana ta yawo a cikin gari cewa ba kya ba samari dama suna zuwa wurinki ba kya saurara su amma ba ƙara tabbatar da hakan ba sai da muka ni da ke kwanaki kin gane ni dama ba wai ba na son ka bane kawai ina duba matsayinmu ba ɗaya ba da kai kaga kai ɗan manyan gida ne kai ɗan babban mutane ne ni kuma ba wanda bai san babana ba ba wanda bai san mugayen halayen mahaifina ba dama shine nake duba amma ba wai ba na son ka bane ga tsaya wannan magana duk ba wata hujja ba ce ba da za ki ce ba za ki tsaya da saurayi a matsayinki na wanda kike masa ba ba hujja ba ce ba kuma wai matsayin babanki ai sai ki gode ma Allah tunda ke ki gode ma Allah ma iya cacan ya tsaya wasu fasata suke yi wasu maita suke yi wasu a sana'o'in da suke ma algu suke yi kin gani to ke suke gode ma Allah kuma abin da ya kamata ki rinƙe shi ne kake da mutunci saboda damuwa takan iya sa wani abu ya zo same ki kin gane amma kika dauki abin ka kawar da shi a gefe sai ki ga babu wata damuwa da ta dame ki abin da nake so da ke shine ki ci gaba da yi masa addu'a muna addu'a amma kullum sai muke ga abin sai ci gaba yake baya sassautawa abin nan yana damu to banda abin ki ai addu'a ba ta yawa ku ci gaba da yin addu'a lokacin kila amfanin addu'an ne bai zo ba idan yanzu za ku ga amfanin ta haka ne Allah ya gwada mana lokaci ba komai alhamdulillah tunda kin dauki wannan shawara ni zan koma saboda naka kama kina dan uzuri a cikin gida ko sai na dawo insha Allah nagode yawa nagode da gida to za su shiga gida mhm. ka tafi mana kai mu a'a to to shikenan sai an jima <laughs> ranar na ce ba a <laughs> ki yi haƙuri zulayar. Wannan ba lokacin kuka ba ne lokacin farin ciki ne. Ni ma dai haka na gani Zulaiha. Tun ɗazi sai kukan nan ke kin ga har gwagwa ta yi fushi ta tafi. Ki yi haƙuri haka mana. Sinadarin Ina za ki je? Ban ɗaki san shi. eh wallahi zila ta ban mamaki kyan gaba da muka je kai nafisa hmm, ta dinga ba ta shawara tana ai ita ce ba za ta yi haka ba ta haka ba sai gashi in eh, yanzu gashi ita ke buƙatar Assalamu alaikum. Wow. Sannan ku da shi. Wow, bismillah. Fazile Tun ɗazu abu ɗaya. Kin zo sai faman kuka kike yi. Sai ka ce wadda aka yi ma auren dole? Ki ci ki da wani ƙazamin zance. Me marabar kwaɗo da gaya? Hello? Kaga wannan silarsa ne ta sa har muka gaji wannan magani ta ɓangarensa in dai mai larurar yi amfani da shi maganin yana ratsa asalin jikinsa cutar ta kasance tarihi a tare da shi a har kullum wasu sukan yanke ƙauna daga wannan magani na hiv silar dalilin da ta sa an je nan an karɓa an je nan an karɓa ba su ga biyan bukata ba wannan cibiya ta mutu al mubarak ita kadai Nabdak ta sahalewa tallata wannan magani na hiv kuma dalili guda biyar da mai larura hiv zai gane in har yana amfani da maganin hiv ko kuma ya karba zai ga waɗannan alamomi guda biyar suna bayyana a tare da shi tun daga ranar da ya karɓi wannan magani na larurar hiv cutar sikila cuta ce wacce take addabar yara ƙanana kai har ma da manyansu yaro wannan haka haifa da sikila wannan ya same ta sama ta ka ko kuma wanda aka haife shi da ita manya da mata har ma yaransu yaro karami wanda aka haife shi tun daga ranar farko zuwa shekara biyu zuwa shekara uku har ma zuwa sama Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bashi yana ratsa asalin ɓargonsa da jinin jininsa cutar sikila ta fita cikin yardar Allah babban mutum wannan Allah ya jarabce shi da laruwar sikila kuma ya ɗau shekaru masu yawa da wannan larura ta sikila a jikinsa Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bashi maganin yana kone cutar sikila daga jikinsa muna ba da shi ne akan naira dubu biyar kacan ma'aurata waɗanda Allah ya jarabce su da larurar sikila kuma suke gudun haifar yaro mai larura Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka ba su maganin yana zama tazara da garkuwa a tare da su ko yara nawa za su haifa Allah cikin ikonsa baya barin cutar sikila ta tasiri a tare da su waɗanda Allah ya warkar da su kuma suka samu sauƙi ta hanyar mu ta ɓangaren cutar HIV kuma suke kokwanto na komawa wani guri su ɗau wannan larura ta HIV wannan kalar maganin ke ba su ƙarfin maganin zai ratsa gangan jikinsu da jinin su ya kasance musu garkuwa a tare da su rigakafin HIV abu ne mai sauƙi wanda tuntunin mu Allah ya sanar da mu shi a cikin waɗannan magunguna da muka ambata idan buƙatar hakan ta taso ko kuma masu neman mu idan bukatan hakan ta taso sai ku nemi lambar wayar mu kamar haka jaɓaɗu gane ɗo'on Allah lami da hindi ba ku babban adres ɗin mu yana a garin karmami gabasa local government jihar kano mazauna garin gombe muna nan a cikin garin billiri unguwar fushiya muna yin aiki duk ranar juma'a da kuma ranar asabar mazauna birnin maiduguri muna a kwangen layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna yin aiki duk ranar litinin da kuma ranar talata mazauna kasar chadi muna garin jammaina unguwar gasi daidai assembly wajen abubakar baiwa. wanda suke a birnin tarayya abuja muna nan a area 1 afu kwatas a nan ma muna aiki ranar juma'a da asabar wanda suke can kasar ghana muna nan a garin kumasi daidai roundabout na transformer. Mazauna jihar Adamawa wato birnin Yola muna a garin Gwarori, muna aiki duk ranar litinin da talata na kowane sati. Mazauna jihar Lagos muna nan a unguwar Alaba muna aiki kullum cikin yadda Allah. Mazauna jamhuriyar Nijar za su samu wakilinmu Malam Abdul Jalal mai tarare na garin geci masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka